A shirinmu na nishaɗi a yau muna tare da Falali A Ɗorayi wani jigo mai shirya fina-finai ko me ya ja hankalinsa harkar fim? Darakta ne kuma mai shirya kuma mai da eh, marubuci. Duk kai kaɗai? eh to ɗi <laughs> ba da yawa ba. Kamar shekaru nawa ka da fara wannan harkar shirya directing? madai na yi samu shekara 21 ko da biyu a masana. to me abin sha'awa a wannan harka ta fim da ka tsinci kanka kafin na shigo harkar ba abin da yake gabana ba kenan irin su drama ne ya fi tasiri a jihar kano wasa na dandali kenan ma yawa wasa na dandali to daga wasa na dandali dai da shi na fara kuma shi bana sha'awar na shigo harkar fim ni jagora ne a kungiyata da take ja'in makera dorayi kenan to ya aka ka tsinci kanka daga wasa na dandali zuwa eh, na yawa home video abin da ya ji hankali na lokacin ana yin sa amma ba a fara sakin sa a kasuwa ba lokacin kungiya ce take yi kamar kungiyar na sai su yi nasu sai su kai shi cinemas lokacin cinemas ba fina-finan hausa ke nuna ba fina-finan india ne da america da china to zai zama an kawo irin na hausa dinnan sai ke ga mutane suna sha'awa a mutanen nan sun fara waiwai to tun da an fara irin wannan an kawo sinima mukan je mu kalla sai na ga tuni ma waɗannan mutane a ina suke ne in dai har za su ringa yin na kallo ana kallon su ana sha'awar su ya kamata ma in je mu haɗu tare da su wani abu da mutane suke ta yawan tambaya shin idan misali za ku ɗauki waɗanda za ku fito a fim mm. wani irin ƙa'idoji kuke bi kafin ku tantance jarumi ko jaruma eh to alhamdulillah nan ma ofis ɗin ɗaya daga cikin eh, jagororin kika same mu kusan duk wanda zai shiga fim ɗin ta hannun mu ne in ya zo mukan gaya masa cewa mu ba mu muke ɗauka ba babu wani producer individual ko director individual ko writer da zai ce maka yana daukan wani dan wasa ko yar wasa dole sai ya tura ta kungiya kuma kungiya tana bin ka'idoji na farko shine waye mahaifinka waye mahaifiyarka an fi yadda yayye maza saboda su suka fi zafi a gida wani lokacin ita kungiya tana amfani da wayannan ne su za su zo su yi maka jagoranci su ce to gawa ne mun yadda da cewa zai fim to ana ta blackmailing din mutane ma'ana yarfi da cin zarafi shi sa kungiyar ta fito da tsari ina ji 2005 to tun da kuka fara haka kun taba kama ire-iren waɗanda suka zo din ba da yadda iyayensu sosai ko ana kama su hmm. a nan kaduna da kano mun sha kamawa kuma alhamdulillah abin da yake bamu jin daɗi shine yadda in muka mai da su iyayen nasu suke mana godiya akan abin da ya faru don wasu ba da sanin nasu suka taho ba hmm. kawai mutum ya ga yana sha'awa ne ya yi iyayen su bashi sai a kibarin kawai sai na ɗo jiki cikin dare ya gudu hmm. sai dai ku gan shi a gaban ku kuma kuka ɗauka zai zama muku illa dole ku mayar da yaro gidansa ko yarinya gidansu Muna godiya. A fannin tsegumi kuwa a ranar Alhamis inda ta gabata ne gungun 'yan uwa da abokan arzika da yawa daga ciki 'yan fim suka raka sabon shugaban hukumar tace fina-finai ta Kano wato Afa Kallahu zuwa sabon ofis ɗinsa don kama aiki ka'in da na'im. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a nigeria.